Hausawa Top TV tashar al'umma. Cikakken bayani a dangane da matakin sojin CNSP da ta ɗauka na ƙaddamar da gina sabbin gidaje kusan kimanin guda dubu ɗaya ga wato jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar Nijar domin ba su damar mallakar gida cikin sauƙi ba tare da shan wahala ba. Inda wannan mataki a yanzu za ku ji cikakken bayani a kansa. domin kuwa gwamnatin cnsp ta kaddamar da fara gina gidajen sabbi guda za a gina kusan guda dubu ɗaya domin sahalewa jami'an su mallaki gidajen domin samun muhalli ba tare da wahala ba kamar yadda kowa ya sani dai jami'ai sukan sha wahala kafin su samu su mallaki guri duba da irin yadda wasu daga cikinsu ma in sun mutu iyalansu sukan tagayyara saboda babu gidan da za su zauna. hasali ma sai dai iyalai su tarwatse wanda wannan al'amari ne da sojin cnsp ta duba shi domin kawo wa jami'an tsaro sauki ta fannin fannin wanda a halin yanzu wato an saka ɗan ba ta gina waɗannan gidaje yayin da aka ƙaddamar sannan an yi kira a dangane da waɗannan gidaje da za a raba a yi adalci wajen raba su don kar ya kasance an yi kashin dankali wasu ba a masa adalci wajen rabawar ba a ba waɗanda aka ga dama ina babu shakka wannan ma abin a lura da shi ne a kula domin a ba waɗanda suka cancanta wannan mataki dai na rabon gidajen ga wato sojojin idan an gina su domin su mallake shi cikin sauƙi an yi hakan ne domin a ƙara masu kuzari na faɗa a fagen daga da suke yi da kuma inganta rayuwarsu. Shin ko me hakan zai kawo alfanu? kuma sannan me zai kawo ga sojojin shin kuma sojoji sun yi farin ciki da wannan abu ga dai wannan rahoto na cikakken bayani akan al'amarin kuji jamhuriyar Nijar inda gwamnatin mulkin sojan kasar ta kaddamar da aikin gina wa sojojin kasar gidaje kusan dubu guda a wani mataki na basu damar mallakar mahalli a cikin tsokin watanni don basu saukin samun kuzari a fagen daga a yakin da suke da ta'addanci. sai da wasu 'yan kasar ta Nijar sun so mu bayyana fatan ganin hukumomin sojan kasar sun yi adalci ta yadda ba za a yi kashin dankali ba a yayin rarraba a gidajen. Wakilin ma'aimai Gazali Abdu Tasawa na ɗauke da ƙarin bayani. Kuɗi tsaba miliyan dubu shida da miliyan uku na sefa ne kwatankwacin miliyan goma da rabi na dalar amurka wannan aiki zai lakume wajen gina gidaje 882 zuwa ga jami'an tsaro na rundunar garda national kuma da yake jawabi a wajen bikin kaddamar da aikin gine-ginen ministan cikin gida na jamhuriyar nijar janar muhammadu tumba ya bayyana mahimmancin aikin yana mai cewa ya ce shirinmu na gina waɗannan gidaje hujja ce da ke tabbatarwa duniya da cewa ikirarin da muke yi na inganta rayuwar al'umma da sojojin ƙasarmu ba magana ba ce ta fatar baki kawai kuma wannan aiki ba zai tsaya ba ga mutum gine-gine kawai babban shiri ne muke ɗauke da shi na neman gina kyakkyawar makoma ga ƙasarmu ta Nijar. Shi ma dai babban kwamandan na rundunar jami'an tsaro ta Garda National da za ta ci moriyar wannan aiki. Colonel Major Ahmed Sidiyan ya bayyana tasirin wannan aiki ga rundunar tasu. Ya ce samun waɗannan gidaje 882 zai taimaka sosai ga sauya yanayin rayuwar sojojinmu da iyalansu. kuma rukunin farko na gidaje 300 da za a fara ginawa za a ba da fifikon mika su ne ga sojojinmu waɗanda suka jikkata a fagen dagar yaƙi da ta'addanci da ƙasar mu ta da kufa a cikinsa. To ko yaya tsaffin sojojin Nijar suke kallon wannan shiri da hukumomin mulkin sojan ƙasar ta Nijar suka bijiro da shi na samar da muhalli ga sojoji? Alhaji Musa Tankadiya tsohon soji ne kana jami'i a babban ɗakin shawara na tsaffin sojojin ƙasar Nijar. Gina gidaje ga sojoji soji wannan babban muhimmanci ne don saboda shi soji in ya damu da mara in ya je bisa hilin daga ya san yana da gida inda yake kula da iyalin shi ko allah ya amshi ran shi to ya san iyalin shi basu da wani matsala. Kun san in ba gwamnati ta sa hannu ne ta tsayin daka. Salar na soja nawa ne baka iya mallaki gidanka. sai dai waɗansu 'yan ƙasar Nijar sun bayyana fatan ganin ba za a yi rabon kura ba in wajen raba waɗannan gidaje bayan kammala aikin ginin nasu. Cangaca Limbo Shaibu wani ɗan fafutukar kare demokrasiya a Nijar na daga cikin masu wannan damuwa. A yi adalci wajen rabon wannan gidaje saboda mun san kullum a cikin harkar soja ana danniya ana haɓa baha karama kenan ƙananan sojoji wanda suke zuwa filin daga su ne kamata a fara ba ma wani muhalli kuma manyan sojoji ina suke buƙatar ma gida saboda kowa ya sani da sun yi kowa kuɗi a Niger, su dama a gida suke sun yi zaman miliyardiyar sun yi kowa kuɗi a Niger, kuma gashi nan su suke da iko a hannunsu. Za a dai share shekaru uku ana gudanar da aikin gina waɗannan gidaje ga sojojin ƙasar ta Nijar. Bashar. Aikin da ya zo kwanaki kalilan bayan raba waɗansu gidaje guda ɗari da hukumomin mulkin sojan ƙasar ta Nijar haɗin gwiwa da ƙungiyar OIC International Charity Organization mai zaman kanta suka yi ga wasu daga cikin iyalan sojojin ƙasar ta Nijar da suka mutu a fagen daga. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To daga Yamai bari mu nufi ƙasar Ghana. Kasashen Afirka na rasa biliyoyin kudade a kowace shekara sakamakon ficewar ƙwararrun nahiyar zuwa kasashen ƙetare. Wannan ƙalubalen ya sanya wata cibiya a yankin arewacin Ghana ta bujiro da sabbin dabaru na horas da matasa bunƙasa fikirarsu ta fannin kimiyya da fasaha da kuma kirkire-kirkire a gida maimakon zarcewa zuwa kasashen waje. Musa Tijjani Ahmad na ɗauke da ƙarin bayani. cibiyar da ke horar da matasa kan fasaha da kimiyya da kuma kirkire-kirkire ta bujiro da sabbin dabarun killace kwararrun matasan ghana masu fikira tsayawa a gida domin ba da gudunmawa wajen kai kasar zuwa tudun tsira cibiyar ta mai da hankali kan makamashi da dabarun noma da kiwo na zamani da kuma samar da hasken wutar lantarki mai amfani da hasken rana da dai sauransu kamar yadda guda daga cikin ɗaliban jami'o'in ghana william asamoya ya rungumi tsarin gadan-gadan is building an inverter for uh, ya ce abin da nake yi shine samar da injinan ban ruwa masu amfani da hasken rana musamman a lokacin noman rani to masu saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan su ne rahotannin labaran da muke tafi da su a dangane da batun wannan wato gidaje da aka kaddamar kamar yadda kuka saurara daga ƙasar ta jamhuriyar Nijar. kun ji batu ne dai a dangane da wato dan bata gina gidaje sabbi guda dubu daya ga jami'an tsaro da sojin cnsp suka wato ba da umarni inda babu shakka dai gina gidajen za a gina su ne domin sahalewa jami'an tsaro na kasar jamhuriyar nijar ɗin sojoji mallakar waɗannan gidaje cikin sauki wanda wannan mataki ne da sojin cnsp suka ɗauka abin a jinjina masu duba da irin yadda wato za ka samu mutum jami'i ne idan ya ritaya ko kuma ya mutu za ka samu iyalansa sun tagayyara saboda rashin muhalli wannan muhalli dai babban abu ne wanda wato aka yi tunani akan gina shi kuma kowane soja idan an samu an gina ya shiga ciki za a sahale masa ta yadda zai ringa biyan kuɗin da kaɗan da kaɗan har ya gama biya ba tare da ya sha wahala ba muhalli ya zama nasa. wannan mataki da sojin cnsp suka ɗauka abu ne mai kyau kuma abin a jinjina masu sai mu ce allah ubangiji ya sakawa shugaban ƙasa janar abdulrahman Chani da alkhairi da firaminista ali lamin zan irin waɗannan matakai da sojin cnsp ɗin suke ɗauka domin kawo wa rayuwar al'umma sauƙi abu ne wanda yake na daidai domin a cikin halin da ake ciki a ƙasar Nijar irin abin da 'yan ƙasa ke da buƙata kenan a samar masa sauƙi na rayuwa a samar masa abin da zai inganta rayuwarsu to masu saurari ƙarshen rahotannin labaran kenan a dangane da wannan batutuwa shin me za ku ce a dangane da waɗannan al'amura na batun gina sabbin gidajen ga jami'an muna so mu ji shahira in mun gode